ba ku ga wurin ba to ne sai tashi wa alam hmm. eh? na eh a karfi ne ku kai ya to idan idan na tsaya da ai kwarai kuwa kwarai kuwa abubuwan nan na ga eh inda za a ji ba eh na gani to ai kan ga shi ke tambaya wa'alam wa'alam farkon da aka tashi an hadarar mauti azumi wa inna ma da falan nasu an hu liƙillaki fikirfin wa zikirhin lahu ومن يذكره منكم إنما يذكره بسلب الكافر bayanan ko da baka tambayi wannan ba a na su ne zan barka dama, wani ne abu ne kamar kana jan baki ne wanda ita na mutuwa yana ambatanta ne da kalbin gafili ya labarin yaro da kabada ba suka ka bada labari ba fara bude karatun to kaga yanzu in an da wannan sai a ambace shi da kalbin gafili eh shi ne kuma an tuna mutuwan ana tuna ta ne da kalbin gafili ko a baka wata ce eh ko kallo ya kabarin algarkawi da kabarin wani iko wane ga wane har ba bi kalbin gafilin ba an zo ne bi kalbin mukirin ba ya tsada ballantana kuma a samu wasira ba ana ambatonsa ne da zuciya faɗakakkiya ba yadda wannan ya mutu ne ma zan so to me ya kamata in yi bari in mazan gama aiki na ko ban gama ba bari in tanadi da yawa ɗauki wannan ɗauki wannan ɗauki wannan ɗauki wannan sai ga sabazon ka oricin na sun tsinta ne mu yanzu abu ta ba ce mana lokaci ya yi mun tsufa ba komai sai dai tsinta an ka ga mara nauyi ka ɗauka ka ba a jaka an ka wancan ma mara nauyi ka ɗauka ka ba a jaka an ka ga wannan ma ka ɗauka ka ba a jaka farilla ita ta rama dole sai ka ɗauko farilla ka zuba ka ɗauko menene ka zuba mustahabi wannan ka haɗa to sai dai tsintsinta ta ɓaci har ya yi furfura to gazon ku ba wani abu yanzu ba haushe yake mutuwa ta barbara shi gaba na zama nan ne tambayar ta ba eh, eh, zikir al-mauti shi ke nan karka damu layan jau zikir al-mauti layan jau an fata mutuwa bai da fa'ida an na jawo al-fa'ida kun gaba ku duba mai cewa ya zoji hmm, wanda suka zo yi wani in tsaga mana ya tsaga mai ce zan haddace abin da aka yi tunda gori ake mana ba ma nazari sai an roƙe ku ko ba mu mutum sai za ku ba ni duk hmm, in a ciki to ko ku ba da lokaci ko ka ku ba da lokaci inda wanda ya haddace abin da aka yi kawo in kana so zai je mata ta haddace ne na eh? sai ya je haddace ya ta ba ci to na na yau ba hmm? ajinta ire-iren ka za na an gama na wanne وعن فوز ايه وقرانه haka yake mafi amfani a wajen tuna mutuwa mutum dinga tuno irinsa a shikali yanzu ka ga misalin kai za ka yi tunan likitawa ne na ido likitawa ne na ido mun zauna da doktawa ne mun zauna da farfesa wane yanzu shi wane kaza ne wane ya mutu wane ya mutu sai za ka tuna wanke mata mutu wanke mata mutu kila muguwa kila takwarai kwarai wa ya mutu ga askari, ka gane ko a karanihi abokai daga can gida za ka tuno na gida sun da mu mafi yanki yanci rani ne jana nan ka tana je maka gefe ya mutu ko yana nan ya zo daga misalin ya kace maka gefe ya samu duka na samu abin wani kamar yadda ni ma na samu gefe ya mutu wani ne ya mutu wani ne ya mutu duk yawa a karani ka gan zai misalin za ka sama ce na alaji waje na na wurin ha san waje abin nan eh? can bakin jin <laughs> ina ina ina wurin alhaji da da magu na gila shi ke ina wurin eh, mala ishaqa alhaji ishaqa yayan gambo ya kaga ga wurin hitan ina wurin ba bature ina kan haka ina taɓo al'asar dama to zai mora shi malam da al'asar nan kana sake a masallacinsa masallacinsa ba ya sallah a wajen shi ba suna masallacin kenan ba shi kenan mu yi mu gaba yanzu ina suke eh? sun tafi saura mu ina dr awal ya ga gashi nan ya yi nanai na zauna ta idan ya zauna haka sai an tashi an za a littafi yi in dai baka gaji ba kai ka tashi shi ma ba ya tashi ba a ba ya san ba idan jima ga zan zaman sa na irin wanda ake yayi a wurin doktocin ma amma da shi ake gudun tsirin kama da su saboda suna daina karatu ana ran jima na koma can sau da kullum in na yi abu nan muka yi muka tashi kafin a watsa su ko sun cinciro da kofa na je to kai mu bar musu wurin su mu yi kaura mu koma can saboda sai in za ku zo karfe bakwai don yanzu karshen ta zuce ku kuna nan muka sake muka tsara lokaci da sauran ka zan su ko ka za su ko sai muka bar wurin duk sun tafi to wannan abin da zai taimaka mutum a wurin mutuwa dan mutum abokai allabi na mazau ku da shi ke ku a to me rage eh eh ta aka fara kasa kenan mutum fa yaskuru mautahu ya tuna mutuwarsu da makwantansu a ƙarƙashin ƙasa cikin waɗanda yanzu wani za su zama yadda ke kwance sai dai alaji batu za ka ce wani alaji galo da rabu na alaji isa a ƙashe wani mun je jana na alaji alaji na ta wata irkona ce tana amma yanzu ya bata wata rana kamar irin wannan yanzu ya tsina ka kama ya kashe barin jin gaba in Allah da yau ya kama tun in ta duba ce wanda aka yi magana da nan ne wurin kwanci shi daga nan ka tuno wannan karatu ina kira sauran sai ka samu ne dan canji yau yadda aka yi wannan magana ka tashi ta karas ko kuma dai wani daga cikin irin masu kama da irin wa'annan dai amma nan ne wanda wannan kowa ta shafe shi nan zai karance ta wuce kuma mu kai kana mutum na nan zaune Allah ya ba ka dama ka daɗa aiki ga don tun da suka tafi mun rasa me muka na me muke wa? ana yin da ya sallafa farilla da sama ɗan abun da ba a rasa ba amma dai lamarin muna nan kaman ba za mu bi su in ka koma shekarar ka fara tsantan jama'a ina liman ina malam muktar ina malam na matazo ina malam waye ina alhaji waye ina alhaji waye kullum ta salama yadda ka mutum muka gane ta muka gudu muka dawo nan ka gudu a muka kaddara ta kawo amma kusan tsofaffin nan wanda ake abin da su duk sun mutu suna nan ta sa fara hatta taron yanzu a ce maka je ka nemo inda suke ba za ka yi ba to mu me aka yi shin mun sha ne da aka tsallake mu lai mu sha ba dama aka ba mu Allah ya da ya ba mu dama ta inda za a kore mu ba mu da uzuri komai idan ɗan ƙaramin yaro ya ce Allah ban girma ba ban yi kaza ba ka kafin a kawo kanka shi wannan ya ce ya jirin, bai ballaka ba bai yi kaza ba kai kuma fa shekara 60 shekara saba'in kai kuma ba baban kamar ya ce maka kai kuma ba na wani yan kwanci yan kusa da wani can bayan ka yin wancan ya ce ni ka gaban girma ba amma ga ce mm, mm, ni kan na girma ba abin da Allah bai min ba ya ba ni rai ya ba ni ido kunne na tankara na ce na kama maganganu ne ne kawai ban yi aiki ba ɗan abin da na ke nan ka auna shi da zubabanka ka auna kwanukan da sun duka dinga tafiya a iska kuma har yanzu ba su daina tafiya ba su daina tafiya a iskan ba kila ko da nan da yake za ka ga akwai abin da ya kamata kai ba kai daren nan da ya kuma ba a mai da hankali ba a yanzu wurin nan sai wani lonin ya tafi a banza eh? da na shi a cikin mace to an gama asara na fi ƙarfin wannan rai al'amara ta bai so yau da sai na yi amfani da lokaci na har bacci lokacin ka lokacin ibada ne amma ka ce yau da ya gama na sha a ce jiya ka gama alkawarin kun ɗauka da kai da rai kun yi sharaɗi yau wani nan da daren jiya da yau sai dai dare ya riga wuce yanzu ka abin da rage in za ka ya sada komaɗa a wani nan za ka sada komaɗan dare in zai yi jama'a kuna ji ku to Allah kai mana ka taimake mu shi kenan mu ce yau ko aka gaba da yanzu karatu wa kadarawa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وترى النبي كما كفرته فقال هذا حديثي مسلسل حتى يبدأ كلام تدشي إذن سيدة فلقى صفر كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السفير ككفجي تكن دنيا نندم في تكن تم تربا أبو ba tanadi babu abinda yanzu ga ga ya zama mu na ya zo daga jiga yanzu yanzu kafin duk wani kayan ka a ke tun da kana sa da ya yau baka tafi ko me na ta kana kappa kappa da shi ba za ka sai katifa ba yanzu sai dai tafiya da ita za ta yi ko katifa ka ta da ita akwai nauyi ka saya a ta ba ka kuɗi me na ka yanzu ina na ta kana haɗa shi ba ka bari ya dore da na mutane saboda wurin ɗaukar shi kai ba ka wala ba ka ake son zauna duniya har gidaje muni da dutse da ƙarfe mun gina shi mun gina kawai ma ɗika baje Allah wasiyar da annabi ba wa sahabi wanda wannan sahabi an masa bishara da aljanna ko bi duniya ka annabi sirri ka zamo a duniya tamkar ba au habi isali wannan hanya ayyuhuma asara wannan ɗan hanya ne yana kan hanya yana tafiya a kan kwalta mota sai zafi sai samu tsohuwa ya faki aka buɗe hancin aka buɗe ƙofa aka zuba ruwa ya koma gindin bishiyar yana huta mota sai sanyi ya ɗauka haka za ka zama a duniya ko kuma ainihin ka zama tamkar baƙo a gari yau baƙo sabulun fa a jaka in ya ɗauka ya yi wanka ya gama ya yanayar shi bai bari ya bushe haka zai sashi a cikin wata laida ya sashi a cikin jaka buroshin da zai buroshi da shi ya tsakko ya je ainihin abin nan ya yi buroshi ya gama ya yayyarsa zai yi ta ya sashi a jaka ya aka yi ba za ka bashi a waje bai sai zan tafi yanzu ya bushe a can ayyo mata wai ko kuna gane Munafi? ni dai na rasa ita zan yi aya cewa zan yi sai ita zan yi sa hadisi na ta ɗaya mun karanta shi mun karanta da shi amma babu ce a yau كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح من كوائد لي إلى صباح من كي مكي ودم ليس يزور لا أنا تتفين حتى فادي تاما فادي كان ثم ليس sai ka kaddu kakkai da san gari zai waye da kai wannan ainihin wai za a faratar ta zai saba wai za a asibata in kawai gari yanzu muna safiya Allah tan tafirin masara ta dai kansan za a yi mace da kai ko wancan yaron da yamma lai ba zake bada ina da son da safe ɗayan nan da ranar ku bayan azhar to aka ga da rana kenan ya abu na jin yanzu shi ya ɗauko ƙarshen ta yana da buri gobe ha ina fiyo don ba shi yin tafiya kuma in ka bibiya kiyo nan da yake ba ina kiwo ne ba sannan ya girma ya sadaka da shi ba shi ke ba gida na shi ne sa yi girma ainihin ya sayar ya yi aure ya yi gida ya hayayyafa daga nan ya tara kuɗi kaza ya samu jari a kan kaza duk a kan haka ne ba ana yi ne don in tara kuɗi ko ta kwana za ta tafi a musulunci ba ta haka ne ba sun ne ban an ce to yanzu ku zo mu yi kaza kaza kaza kaza zai je a sai ƙarshen wata wa khudh min sihhatika li maradika ka ɗauki lafiya ka ga zuwa ga yanzu ba ka kana lafiya ba lafiya lau ba abun mamaki yanzu nan ciwo zai zai lafke ba da kama na nage gona ba na je gona mana tsakiyar aiki har ana wasa da ni ina rike da sabon garma ina tsara ta kawai mana yana jirgin kai na yi jin su na jifa musu garma sai na ga duniya tana juyawa sai na son kuya na ga a son kuya ma zan faɗi sai na zauna na ga zaman ma zan son tsare sai na kifa ciki to mana a ƙarshe dai duk a duniya na ƙi ginin a adalani na ƙi ginin in dai ba wasa ake da training ba na ƙi ginin a adalani a ce na kafa tashi ne wallahi ma sai da karge ga mota an yi fakin ɗin ta ta zo ta nan ɗina ga ta ta wuce ta yi kamar zaka ta taba in tashi in dafa a shiga motar nan da kaina na kafa in mulkin ga duniya tana ya mutsawa tana ya mutsawa tana ya mutsawa na yi haka ganin an kwanta ko rai sauki aka ce kai wallahi malam za mu saka mota nan kai hakuri ce ku ni dan Allah zuwa lokacin da ina to Allah sai ta kwana a gaba in za ki tashi ina nan ban canza ba ina nan yadda nake shine kuzumin sahatika limar dika kana iya ka kai kan kanka wurin karshen da sai da daurafi wa min hayatika limautika ka dauki rayuwanka ga mutuwanka yau ga ka ba mamaki yau ne hmm? ma'ana ka ɗauki rayuwarka ka ɗauki lafiyanka yanzu ba kana lafiya ba wannan lafiya ka ɗauke ta zuwa ga ciwo eh, jone suke da ciwo ka ɗauki lafiyanka jone kake da ciwo daga wannan lafiya sai ciwo daga wannan lafiya ciwo za ka shiga daga wannan rayuwar mutuwa za ka shiga yaushe zai zo yaushe zai zo wannan ko yaushe tafiya da kai ake ba kai tafiya da kanka amma dan ka rayuwar take wannan bayan ya ce wancan hadisi haka yake nasiha wa mutane shi kuma haka ya dauka wanda sai da ta kai ina jin ne dan umar yaushe ne duba tun da ina mata shi dan halifa sai da sai ina tuna wata magana na shi ne ainihin aka ba shi katifa ko me kai ne aka raba katifa sai ga tashi a kafa ya je sai bai ta zuwa abinci shi dan umar ba katifa aka ba shi wanda zai kwanta a kai ya duba ya duba ba abin da ya ce gidan ya dauke ta ina sai sai wa zai sai na katifa sai shiga kasuwa su ba girman kai ba mu kana kama ma kafa kana safo a safo yi wa rufon ka yi shiga kafa sa ba zai kun ba ga katifa ba ya rasa wani ita taɓa wani ya kai katifa da aka da zuci ba yadda zai zai sai da tashi na yadda zai gidan zai sai da tashi saboda komai an tara na Allah ne na Allah ne aikin Allah ne aiki daga aiki zuwa ga aiki saboda aiki zuwa mutuwa وفي حديث آخر إن أخوف ما أخاف على أمتي tsoron da na fi tsoro wa al'umma na alhawa mugun ɗan fashi ko fashi fashi wa tulul amali da dogon buri dogon buri kuma dogon buri na duniya shawai in ya samu sarari zai yi addini in ya samu sarari zai dinga zuwa makaranta in ya samu sarari zai dinga kaza ka yi da mata ka yi da wasu ya ce ai ba ku samu sarari ba su matan da kake gani na gabanka su wa'annan ai su suna da ne musu ne haushi ma ishe ka ba za ka iya bada amsa ba tun da menene sai ka tunda ko wacce ba ta da abin karyawa daga ɗan mani ke tasowa ƙarshe ta sai ta zo nan da abin nan mu ga suna kwankwance ta bakin alaji shi ce in ka danka taso ba za ka zo masallacin ba ku tashi a ta to ka tsaya wani ya tsare ka tsaya ta wani ya yi kaza ka tsaya ta bari wannan ci abinci ta fi bari wannan ci a ah, ke zaman ki sai kun zo in kuma ka taho ba su zo ballanta na su zo ma su gine a yi don a san inda za a fito wa wannan duniya don a san inda za a fito wa wannan hawa ba su zo sun ji ba ai ka da ƙarshen tomatan da ke zauna nan wasu su ma mazan su ba san wasu su mazan su ba san ƙilla ne waɗanda suke mazan su ma nan mun kuma da muke zaune a nan matan mu ba sa nan mu ujami mu in ma ta tashi zuwa ya ta zo daga baya yan an kusa tashi ta nemi wuri ta zauna ta gaisa da wacce ta gaisa da wannan ta gaisa da wannan ta gaisa da wannan shi ne zuwa makarantar shi ke da kin daina zuwa da ya fi Sun da zuwan ki musifa ce yadda ake bukatar nan a yi tsif kuma kin zo za ki gasa da wannan za ki gasa da wannan sai kin zo ki yafi in ba don nan ki da ki ba ta ki zan a rubuta miki takarda ke wanke kan mu da ganin ki ta shi shi kike kawo mutane sai dai wannan raunin imani ne dawo in janyo ba ayin ba. ba amma ba wai hakuri ne ba rashin imani ne na irin nawa ko kuma da malami ne ni ba dan Allah sa na kai malami da na yaka sanda mun zauna da malaman من غير بفكي ديسبلين ان طالبي ولا ديسبلين ان يعني ياكي ان ياكي سا واني روبا جدا من فورينا جاكي كما قبان كان كما قبان جاكي نيجي الجنة يما بني نيجي الجنة اما بلا جتري هذا كيبا وطول العمل فأما الهوى فيضل عن الحق هوا نا قتل دمتن بلغتيا وأما طول العمل أما طبولي فينسي الآخرة وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وترون النبي أفقي وصحبه أقول لكم يحب أن يدخل الجنة جماعة شين جكا كوكونا فانكو شجاع الجنة قالوا نعم يا رسول الله sai kai da je kasar mutum da aka ilima tabbata tana ba da tsoro dole ne mutum kuma gefe ne zai biyo baya ala kasirul amala ko rage buri wa asbiku ajalakum baina abasarikum ku fa ajalinku gabanku wannan ainihin a gaban ku ajali a kullum kansu shi da kallon yaushe mutuwa za ta zo Allah shi bai hari ba kila da yau ne kila da yau ne kila da yau ne wastahayu min Allah haqqa haya'ihi ku ji kunya Allah ba sai ce ta kunya Allah yanzu ka ga makaryaci bai da kunya ba zai iya wa Allah karya ko iya wa halittarsa ƙarya makaryaci bai da kunya Allah na jin Allah ya san shi makaryaci ne kuma idin ka zuba magana Allahu yasma'uhu al Al'alima o oh, as-sami'u yasma'uhu al-basiru yubsiruhu iya karshen kunya ta maka makaryaci wa Allah barawo barawo bai da kunya Allah ya hana sata ya haramta dukiyar wani bigai da iri nafsi in ce dukiyar wani ce haramun ce dukiyar musulmi wa arzi wa inda kun wa kaza wa malakun wa mai haramun alaikum kai shi kuma ya zai zauna ya wai gana yana duba mai dukiyar ya duba nan ya ga mai dukiyar ya tuna ya tuna ga inda yake ya sa hannu ya ɗauka haba gabu haba dare Allah kuma na kallon ka kuma kasan dole za ka mutu kasan dole za ka ga gaban Allah shin ba ka tunanin in gaje gaban Allah ya za yi da duke rana mutum kuma Allah ya rantsa ya rantsa ya ce bai ɗaga kafa ga wanda ke ce wani wani ta kai kawai in yi ganka da dukiyar yi kuma ma duka ya ɗauko kayan yanka ya ebe kuɗin ya tare ya taɓa shashasa alam ta'lam bi anna Allah yara wani ne ne igiya ya daure ka na igiya ce ga yawan mutanen gida su kawo min kuɗi in ku ba haka wani yanka ku ya ɓoye a daji inda ka ɓoye nan Allah na sane da kai kana ikirari kai musulmi ne wannan ba shi ne kiran musulunci ba ya kamata ka dawo ka nemi ne musulunci kama san tukunan waye ne Allah nan tukunan Allah na fadin magana duk mai magana yana kallon aikin mai aiki yana sane da duk inda kake kuma Allah nan ba ka gagare shi ba alƙadiru ne yana ikon ɗaukan ta yayin da ke so kuma ya gaya maka ka kiyaye shi ka kiyaye shi ka kiyaye shi to kai kuwa sai ka yi jara'a a gaban shi saboda haka nan shi ne shi ainihin asibitu ajalakum baina abasarikum وكرهوا من الله حق الحياء حق حيائه بفي سنسن تنجم كن يسا هم؟ هم؟ eh babu an uh, babu min wasahayu lahu munamu wasahayu min Allah haqqal haya na ke san kaman ne min Allah din ya fi riwaya ce eh. ai ko da wanda suka riwayo da dan abin nan nan eh rike budi shi ne gashi ai wannan ake magana a ciki yanzu rage buri kan ka ɗauka za ka je gida yau yanzu misalin ka kaddara rage buri kila abincin ka na yadda menene ɗin ka za ka haɗa ka sayar ka ba matar ka haƙuri ka ɗauko kafa dubu goma hmm? ba ka je kuɗin ka ce to kila ɗa zai ciwo menene zai ciwo yi ciwo kila da Allah ka ce ba zai ga iyayena ka ba ba zan iya yi maka ba ba zan iya yi maka ba shi da rage buri ka rage buri ka rawa na Allah ka ɓantarawa addini ka bayar da lokacin ka ka rage buri ga kasuwa ta zo ga zuwa gonar masallaci ya kamata ku a ganka gonar bayan ka tashi zuwa gonar wajen da yan yara tun da inda ana ganin manya da an yi noman gaske amma tun da yan yara ne bai su wuce ba yau kun je da su gonar gobe sun koma gida musibi kun je da sun gona gata sun koma gida to kaga wannan ake ba tabbas kai ma kana zuwa gonan da nan ya rayuwarka da ganin alama in ka mutu an daina zuwa gona da ganin alama tun da ba y'a a ciki yan yara ne za su je gona an an jima sun koma makaranta wancan ya koma wuri kaza wannan ya koma wuri kaza na kan taimaka kuma za ku gudu kamar da ku suka gudu da amma misalin da ana ganin irin ku a gona dole ko nawa za a iya sa kuɗi a kai gona ko nawa za a iya sawa a kai kayan aiki tun da manya sun ɗauka yara za su je duk makarantar da suka je za su dawo su da aiki duk wani inda wanda suka tafi aikin gwamnati za su dawo gida ne burin su na nan duk inda suka je duk wani mukami da suka samu suna tunanin me za su kawo cibiyar su da su aka gaba to manya sun cire manya ne masu buri eh sai rana ce guda aka hawa muka muka sai mun ba da rana daya ya kuke gane sai ta yi mun daga kafa wa wasu misalin a ce maka kai fitin bantu ne kai likita ne kana da bakin aiki eh, ran da ba aiki za mu je da shi tun zan yi da aka ɗauka haɗa likitoci muke zo in ba ɗaya kowa ya kawo ko da ke lamarin haushi na rana ɗaya dama ya kace bukin rana daya ko da koyi da dutse za a kara inda rana ɗaya ne a buga kelum-kelum pada siwa? Hmm? Jadi kullum Hawa. da shi ya, Idris hawa فهيس hawa wal-akal. Saru maktabatuhum wahidah. Al-hawa, هي التي تحبها النفس لأن النفس يميل إلى الهوى إذا عرض لك شيء تنظر شريعة ما أمر الله به وإذا كان ليس أمر الله فيه فتوزنه ماذا تحب وماذا تكره تفعل ما تكره وتفعل ما تحب لأن الناس تكره الشيء الذي الخير تكرهه لا تحبه ولو بدون نفس إذا جاء الأمر ما لا نفسك إذا كذا وما لا أكلك والأكل يقول كذا والنفس تقول كذا هذا الذي يأتينا النفس العار آه، لأنها تحب الدئة وتحب الكسل وتحب العجب فهكذا sai da nan idan abubuwa suka taso ma shi kenan abubu da biyu suka taso da ka ga a to ka na son kaza kuwa wannan na son kaza inda ka ji abun da ka shi sha'awa ka saba abu. shi ne hawa yanzu ba ka gani in ka ce maka ga hadir ya zo mu haɗa sallah ko kan mu haɗa sallah wani za ta tambaya malam ya <laughs> ba ba fahimtar ka ba hawa ba don wannan karatun ake ba yanzu da a ta yi hadiri da zo inda muke dinnan sai an samu biyu bisa uku sun ce a Allah to sai dai ina gudun ka zo karatu amma biyu bisa uku sun ce a Allah kai karshen ta wanda ke ba ba za a haka sallah ba ma wani ya kuma kafin shi ya za a Allah ya sauki ka hana wanda ya hana abin da Allah ya ce kafiri ne to kai kafiri ne kan haɗa sallah kuma ƙarya yake kullum rai tana son abin hutawa tana son kariya tana zauna a yi labari daga ganin daurin aure ba ganin ba. ta surutu tun da surutu ji ake aje ma kuka yi yanzu duk mutum na kan aiki zai aikin da yake tafiya mashi kuma ya wata kai shi hawa hawa ta san har mutum bai yi amfanin kansa وعن أبي زكريا أهل التيمي قال بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام أنا ما سليمان بن عبد الملك إنا مثلا في إذ أتي بهجر منكوش فأكد مثلا دون دوس أربوتا فطلب من يقرأه تندان أنت مكما جلسة خليفة هل قول لي إن كرتو أكد به أكو إمي كرمتاشي وهي أكرمتاشي من أربوتم wai zafihi sai ga da aka samu mai karatu abinda aka rubuta ibn adam laura aita qurba ma baqiya min ajalika la zahita fi tulil amali fi tulil amalika dan adam laura aita da kaga kusancin ma baqiya min ajalika abinda ya rage maka ajalinka la zahita fi tulil amalika yanzu kai aka ce maka kakkalla sauran ka fati ɗaya aka ce ga zuwa gona za ka zama misali mutumin da ya zo a gona ya same ka ce haba baban kamar ka tsufa dan zauna ina mai maka muna fata Allah ya baka da za ka yadda ka zauna sauran sati ɗaya ka kalla sauran ka kwana bakwai rana ita yau ba za a zo gona ba janabar ka ba a za ka huta wanda ce za ka huta sai ka ce masa Allah ya isa ashe kai maka fama tun da aiki gane shi za a rubuta ne tamam ba mu sani ba rashin tsarin rashin da ya sa ka mutum ke shagalin ka hmm? shi dan adam ce inda ka ga an yi kusancin abin da ya rage maka min ajalika la zahitta fi tuli fi tuli amalika walau rajitta fi ziyadati hmm? ka guji an yi tsawon burinka yanzu ba kana da burace gurace ba ai wannan karatu a fili yake burin duk da kake da shi da ka fasa yanzu misali a ce maka malami ba ka ga ajali ka za ka yi noma ba nan ka faɗa mana kawai hmm? mutum a bashi a riba shi za ta wani albasa ni dai ka ko kallon kuloti na bari ba ce kuje je in kuna son ku je ku kuje ku je ku sai dai ma ƙarshen sai da shi ina fata ala sa mutane ba su ba cewa zan mutu bana ba ni kaɗai na san zan mutu bana in je na tsayar da shi me ya faru sai kila sai wani floating wani fulotin wani fulotin zan je na sake saya fulotin gona wata gonar zan je na saya da ma ku suna cewa na ji an aure yanzu da na ji sun har shi ban yi wani a ce maka yau da a ce kana da labari ka gano damina ba za ta faɗi da kai ka da kai ba ba na jin za ka je kura kai noma ba za ka je ba ko an ce maka yaya gonan kan nan a sassabe ta za a karɓo mai kawai in mm, mm, ku bar wannan inda za ku iya sayar da ita ku kawo min kuɗin in an samu mai saye ko saya ina son tara hankali na ne wuri ɗaya dan ku ka so ka tara ka gaba lahirar tun da kuɗin sun fi sauƙin shiga don yanzu ka je gida ka ce ka bayar da kan kawai addini musulunci dangin ka ba za ka yadda ba zan ce mu ma muna so mu ma muna da so kuma muna da haƙƙi muna da haƙƙi tambayi adam ah, adam yanzu jirgin za su suna masallaci wasu suka fara ta sai ah, ya za ka ɗauki ɗaki biyar ka ba da masallaci wallahi mu ma muna da haƙƙi mu kuma talaka ne na bukata ne Ica, a ah, ikon Allah da ni tak pula nan Amat ina. babban ma'aikaci a amat ina. boko wani zai satu burki a kaya na Allah Rabbah. la zahitta fi tuli amalika tuni da ka nak buri ai na mutu saya sai ya kasa kai wanki sai ya kasa kai wanki ki kai wanki sunna ne wanki akwai menene ce a yanzu zai kuma ni yanzu ya za ga ban ne shiga masallacin sallah ko to shi kenan ba me. in nan da na fita masallacin bar kuma masallacin walau rajibta fi ziyadati ainin min amalika wala rajibta kai ko wallahi da ka ne ni kara aiki yanzu ba a kwana uku kake azumi ba a wata to da ka koma azumin annabi dawudu yau ka azumi gobe ka kai eh, da ka ce a ai akwai uwanmu da ba ta samu yin azumi ba aisha radiyallahu anha yin azumi ta gike watannin da gaba daya da ka ka ce to ni ma koyi da uwata kuma ni ma da ba na yi don haka yanzu na ɗauki azumi zuwa wannan watan da an ga sadaka da an ga taimako da an ga daddaɗan kyakkyawar mu'amala wala kasarta min hirsika da ka rage kwaɗayinka wahiyarika da dubarunka na cuta wa innama yalƙaka na da maka lau kada zilta ko zallar bika kadamuka wa innama yalƙaka na damuka nadaman ka za ta sadu da kai lau kada zilta zallar dika ƙadamuka idan kafa kasa zane da kai baka gyara ba ba a halaka iyalanka suka mika ka wa hasha muka da na kusa da kai in an je kabari ba ma san idan ya sana ce ina ba wani shi da ke zo ka sa ɗanka da hannunka don a san mutuwa yi idan ɗa ne mata ce na baba eh, shi kenan in baban ne mutu a ce a ina ƴaƴan shi ina babban ɗan shi gaba ɗaya don kada zai mana rikici shi ce mun binne masa uba da rai ko da ka ta da rikici sai kai kasa shi da ka kama kowa ma jefi kama ma ba kai kama wace nan haka ba ka runguma kai ma kama haka dole na haka ne zan zo su ba ka rabu inda kana je kake yanzu <laughs> bacce min kenan ta yi babu yadda za a yi da kai in an baka rubawa za ka yi wanda iji son ka wanda suka fi son ka sun ya su ne kaka to mala haka za a yi wani zaman duniya ka tsaya kana ta ma mara amfani sabana ninkal waladu an ta yi ne da kai wanda saboda dafa ba fala anta ila dunyaka a'idu fala anta a'idu ga shi kai ba za ka dawo ba zuwa ga duniyar ka balle ka zo ka gyara wanda fi tafiya ta ne wala fi hasanatika za'idu alherin ka yanzu ba zai da ba abin da kai shi ne kawai an rufe an aje fa'amal don haka ga shawara ka yi aiki liyau mil kiyamati ka yi aiki saboda gobe kiyama yawmal qiyamati yawan hasarati yawman nadamati ya yi ka